Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini goma ga watan Agusta. bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomi da 'yan raji sun yi ca ma wani mahaifin da ya ɗaura ɗansu cikin dabbobi a jihar kebun najeriya amma ko baya da lafiya a matsayin shi na mutum za a ɗaure shi a ɗaure shi kuma inda ake ɗaure dabbobi yana cin abinci tare da dabbobin za kuma a ji cewa an shiga aikin rigakafin cutar kwalara wadda ta addabi jamhuriyar kamaru suka ce mana mu dinda wanke hannu mu dinda wanke bayan gida mu dinda mu dinga wanke hannu da javel saboda cutar kolera ya yi yawa a kamaru. Akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman kan ƙarin farashin albarkatun mai a Najeriya da kuma tasirin da ake ganin hakan zai yi. Murtala Faru na na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi jawabin amincewa da sake tsayar da shi da jam'iyyar Republican ta yi don takarar shugaban ƙasa daga fadar White House ko kuma daga wani filin da aka yi yakin basasa da ke Gettysburg a jihar Pennsylvania. Lura da yadda cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a sassan ƙasar tsakanin shugaba Trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden waɗanda ake sa ran za su kara a zaben na uku ga watan Nuwamba. Babu wanda yake da shirin yin jawabin amincewar a manyan tarukan jam'iyyun biyu kamar yadda aka saba yi. A makon da ya gabata, Biden ya ce a ranar ashirin ga watan Agusta zai nashi jawabin daga gidansa da ke jihar Delaware a maimakon filin taron gangamin da a baya aka shirya za a yi a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. A yau Litinin, Darakta Janar na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce akwai cin rai da matukar wuya dangane da alkalamin annobar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda cutar ke harba ya doshi miliyan ashirin sannan adadin waɗanda ke mutuwa ya kai dubu ɗari bakwai da hamsin a wannan makon. Da yake magana a wani taron manema labarai a Geneva, Tedros ya ce yayin da wannan lokaci ne mai wuya ga duniya akwai kyakkyawan fata al'amura za su daidaita a duk kasashen da annobar ta shafa yana mai cewa ba a makara ba a yunkurin da ake yi na shawo kan wannan annoba Tartus ya buga misali da kasashe kamar faransa jamus koriya ta kudu spain italiya da birtaniya waɗanda suka samu ɓarkewar annobar a farkon wannan shekarar amma bayan sun ɗauki matakai sun samu damar daƙile yaɗuwarta. Shaidu sun ce akalla mutum tamanin aka kashe yayin da sama da casa'in suka jikata a wani rikici da ya barke tsakanin sojojin Sudan da fararen hula a yankin Taj da ke gabashin jihar Warab a ƙarshen mako. Yayin da sojojin kudancin Sudan suka fara kwance da marar yakin da wasu fararen hula suka yi. Daraktan zartawa na gundumar Taj, Makui Mabiyo, ya shaida wa shirin South Sudan in Focus cewa wata gadama ce ta ɓarke tsakanin wani ƙaramin gungun matasa da sojoji a kasuwar ramik bayan da wani sojan ya umarci wani matashi da ya cire wani jan kyalle a kansa wanda kyalle ne da samari makiyaya suka saba sakawa kakakin sojojin sudan ta kudu manjo janar lul ruwai kalong ya musanta hakan yana mai cewa rikicin ya barke ne bayan da wani gungun matasa ya kai samame wani ofishin 'yan sanda domin kubutar da wasu 'yan uwansa Ministan Shari'ar ƙasar Lebanon, Marie Claude Najam, ta yi murabas daga mukaminta. Najam ita ce minista ta uku da ta ajiye aikinta tun bayan gagarumar fashewar da ta auku a makon da ya gabata a Beirut, babban birnin ƙasar. Da yammacin Lahadi, ministan muhalli Dominius Qatar ya ajiye aikinsa inda ya kwatanta gwamnatin ƙasa ta Lebanon a matsayin mai cike da rauni. Daga baya ne kuma ministan yada labarai Manal Abdul Samad ita ma ta ajiye aikinta. Rahotanni na nuni da cewa akwai ministoci da dama da su ma suka duba yiwuwar ajiye ayyukan nasu. A yau aka shirya majalisar zatawar kasar ta Lebanon za ta yi wani zama. A gefe guda kuma akalla 'yan majalisar dokoki takwas ne suka bayyana cewa za su ajiye aikinsu yayin da majalisar ke shirin zama a makon nan. a ranar lahadi kasashen duniya suka yi alkawarin samar da kusan dala miliyan 300 ga kasar domin tallafa mata wajen farfadowa daga wannan ibtila'i da ya same ta wanda ya yi sanadin mutuwar dimbin mutane labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jihar Kebbi Najeriya inda wani mutum ya ɗaura ɗansa cikin dabbobi na lokaci mai tsawo wai saboda yana da taɓin hankali wanda hakan ya janyo masa rigima da hukumomi da kuma masu ruwa da tsaki. Muhammad Nasir Gareka. lamarin ya faru ne a unguwar badariya ta garin birnin kebbi inda ake tumar wani mutum mai suna aliyu tare da haɗin kan matansa su uku ya ɗaure ɗansa mai suna jibril ɗan kimanin shekara goma sha ɗaya cikin awaki da talotalo har kimanin tsawon shekara biyu asirin malam aliyu da matan nasa ya tunu ne lokacin da wani mazauni unguwar ta badariya ya kyankyasawa wani lauya mai suna barista lagalo wannan batun shi kuma bai wata wata ba sai sanar da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama da ke garin na birnin kebbi shugaban hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a garin birnin kebbi hamza tahiru wala ya ce daga nan sai suka nemi haɗin kan 'yan sanda inda suka je gidan domin binciken abin da ke faruwa. Muka je gidan muka tabbatar da abin lalle haka ne mu muka sa aka kama matan gaba ɗaya su uku matan mutumin da lokacin mutumin baya nan shina an bursa je cin kasuwa saboda an gaya mana isa shan driver kuma shi yaron muka zo da shi a nan station amma ganin yanayin shi ma ga ya kamata a je da shi a asibiti saboda baya cikin hankalin shi gaba ɗaya kuma kai shi nan sa haya mai rasu birnin kebbi kuma ka anshe shi duk abin da kawai aka yi mishi. rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar dsp na fiye abubakar ya shaida mini a kan binciken mu sai muka fahimci cewa shi eh, wannan yaro a eh, jibrin aliyu kamar yana dan fama da tabi hankali kuma shi mahaifin shi ya yi kokari ya ga ya kai shi asibitin masu tabi hankali da ke nan ceto cikin jihar kebbi da kwada da ke cikin jihar sokoto ganin abin ya ci tura shine ya dauki wannan mataki na ɗaure shi gudun gada ya fita ba a san inda yake ba Eh, to duk da haka dai shi mahaifin yanzu haka yana a hannunmu da sauran matan guda uku matan shi saboda shi mahaifin yaron ba ta gidan mahaifin Allah ya mata cikawa ana nan ana bincike a kai yanzu haka yanzu haka dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a da dama suna bibiyar wannan batun domin ganin an wa wannan yaron haƙƙinsa zarawa ahmad ita ce shugaban kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta tallafe mata yaron da ganin shi ka san bai ma san inda abincin kwarai shi saboda yanda yake a cikin police station ma ko me ya ɗauka sawa yake ya bakin shi mahaifin yake ya ɗaure shi wai sakamakon baya da lafiya to amma ko baya da lafiya a matsayin shi na mutum za a ɗaure shi a ɗaure shi kuma inda ake ɗaure dabbobi yana cin abinci tare da dabbobin su to ko me gwamnatin jihar kebbi ke yi ya zuwa yanzu akan wannan batun ganin cewa tashi tana faɗa da cin zarafin ƙananan yara zara uwali ita ce mai baiwa gwamna shawara akan lamuran mata da kananan yara kiya yanzu tsaye muke da mu ga yaron da yanzu a yi evaluating din shi asibiti a yi taking certain measures a ga menene problems din shi dan after some time then say I yi deciding what to do next in ma uh, psychiatric hospital za a kai shi gwamnati will take the responsibility in ma me za a yi mishi magana dai mu ba da yaro yanzu kai tsaye to either the parents ko kuma yan uwan any of the relation wannan bata ko taso ba yaro na hannunmu is under our care so sai abin sai abinda muka gani gaskiya Muhammad Nasir murya Amurka daga Kebbi a nigeria. to a gaida Muhammad Daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru inda aka fara rigakafin cutar kwalara tun kafin ta dora kan matsalar corona. Awal garba gare ka. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fara gudanar da allurar rigakafi na cutar gudawa da amai kwalara a fadin kasar. An da 'yan kwanakin nan cutar ta yi barazana a fadin kasar baki daya. Hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru shine ta fara yaki da dakile cutar. An da malaman kiwon lafiya suke shiga gida zuwa gida domin ganin cewa sun ba wa al'umma allurar rigakafi Wannan ne sa na hira da ɗaya daga cikin malaman da suke ba wa al'umma rigakafi ah, me yasa kuke wannan muna wannan a nan garin din an kama cuta da yawa cikin wannan abin din da sa shi fito mu tashi mu zo mu taimaki uwanmu kuma abin eh, din ana sha ne don taimako ne da kowa da kowa kuma haka banda wannan muna ma an fefeta su maganin da zai ta kashe cutar su ƙara ƙananan mikof na hira da ɗaya daga cikin iyalan da suka karbi allurar hajiya rake sani mun tattauna da ita da iyalanta na ga an zo ana wa yara kanana da manya a allurar ya na kamuwa da cutar kolora a kofar gidan shin kin amince da wannan allurar eh, na amince da wannan allurar saboda alluran suna bayarwa ne maganin rigakafi na kolora da ya shigo kamaru ana ba wa yara manya duka da har haurawa har shekara tamanin haura dai daga bebe har haurawa sama to a ya yake ganin kamar me ya kawo wannan cutar kolara a ƙasa kamar ta yau eh abin da ya kawo kolara saboda rashin tsafta da rashin gyaran gari duk dai gashi nan ya ke ma miki allurar rigakafi ne eh an yi allurar rigakafi to da aka yi muku allurar rigakafin me suka ce muku akan wannan allurar na rigakafin cutar kolora ne suka ce mana mu dinda wanke hannu mu dinda wanke bayan gida mu dinda mu dinda wanke hannu da javel hmm. mu dinda wanke ba bayan gida da javel da taso shi da javel saboda cutar kolera yayi yawa a kamaru kun ji daɗin allurar da aka yi muku kenan eh wani daɗin alluran da kai kai ma an maka alluran rigakafi na kamar da cutar kwalara ne eh amini to da aka yi maka wani shawarwari suka baku suka ce mu na wanke hannu kai ko mun je wasa in muka dawo ko za mu ci abinci mu na wanke hannu a ku wanke hannu haka da ruwa ko kuma da sabulu da sabulu muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru A gaida awal da wannan rahoton kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Thank you. mace ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke rana sannan kaucewa idan bakin maciji da ake kira da kumurci ubangiji kwana da wanda kai yi bushasha kake tsohon kauna to wanda kauna yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman kan ƙarin farashin albarkatun mai a Najeriya da kuma tasirin hakan. A 'yan kwanakin nan Babban batun da ke bakunan 'yan Najeriya shine ƙarin naira shida da hukumar ƙayyade farashin albarkatun mai PPPRA ta yi ne akan kowace lita guda na man fetur ya zuwa 138.62 da kobo farashin dafo. Sabili da karuwan farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. Mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu zaman kansu Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ya yi wa Madina ƙarin bayani. ko shakka babu kamar yadda muka sani gwamnati ta riga ta ba da umarnin cewa kowane wata za a canza farashin mai kuma wannan farashi da ake canzawa ya dogara ne ga ƙarin kuɗin mai na gangan man fetur da aka yi wanda an ƙara naira shida da ana sayan mai ɗin 132 ga ainihin depot depot na najeriya yanzu kuma aka ƙara abin aka mai da shi 138 da kobo 62 wato Gabon ba ana nuyin a sai da mai ɗin akan 138 da kobo 62 ba. A'a, dole ne su ma 'yan kasuwa sai sun sa ainihin ribansu. Wato shi yasa kika ga cewa wasu suna kiran cewa a sai da mai ɗin 150 wasu kuma suna faɗin a sai da shi 148. Wannan shi ne. To amma mu dama masu bin umarnin gwamnati ne idan aka kawo farashi irin wannan to ba abin da za mu yi mu ma sai mu canza farashin mu mu saida kamar yadda muka kasan san cewa za mu samu riba abin da ke faruwa kenan domin gwamnati ta nuna cewa ba za ta ba da wani tallafi akan mai ba wato wannan bayani ne akan tunanin cewa wannan duka riba ne a alhakikanin gaskiya wannan naira shida duk ba duka ne a riba ba domin daga cikin waɗannan kuɗaɗe naira shida daga nan ne za a biya kuɗin lodin da za a wa motoci sa'annan cikin waɗannan kuɗaɗe ne za mu biya ainihin direbobinmu za mu biya ainihin waɗanda ke sayar da wannan mai a gidajen mai sa'annan cikin waɗannan kuɗaɗe ne muke biyan kuɗin haraji sa'annan cikin waɗannan kuɗaɗe ne dukkan matsalar da ta tisgo daga ciki ciki ne ake biya saboda haka idan duba wannan naira shida da ba shi ne riban da ake tunani a samu ga baki ɗaya ba. To amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan mai wato nufin ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, cewa ana wasa ne da hankalin jama'a. wato maganar kare-karen kuɗin man nan da ake yi da ppra take cewa ko kuma ta ce a'a gwamnati ta fi da hannunta daga karkar mai ƙarya ne yaudara ce damfara ce rainin wayo ne da kuma kawai kini bibi da kuma gaba ma abu ya rikice na farko tukuna ko da kuka ce gwamnati ta fi da hannunta daga harkar mai menene kuma naku na yanke farashin man wai shin ppra din nan wa take wa aiki ne gwamnatin ƙasa ƙasa jama'ar kasa ko maketoci an taɓa nuna mana jadawalin yadda farashin man yake su fito da template ɗin mana a ce ga yadda aka yi aka yi building farashin ya zama kasa ya zama kaza ce nake kuɗin man ma a duniya kasa yake yi idan kuɗin mai a duniya yana yin kasa mu muna biyan sama da haka to ina ranar da kuma ka ce kuɗin man ya tashi sama me suke so gaskiyar magana mu muna ta waɗannan maganganu mutane suna gani kamar ƙiyayya ne to wannan wannan shine babban bala'in da muke fuskanta kanta a wannan kasar amma babu renin wayo irin abin da tpra din nan suke mana ya kamata mutanen kasa su san wannan Shekawa Abubakar Aliyu Umar mai kula da al'amuran yau da kullum cewa a zahirin gaskiya ni ba ni goyon baya na ƙarin kuɗin mai da gwamnatin tarayya ta riga ta yi an baka da hannun dama ne an kwace da na hagu yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da cewar sun yi ƙari ba a yi la'akari da halin da mutane suke ciki na kuncin rayuwa da fatara da talauci ba sannan kuma a zuwa ƙarin lafta ma mutane wanda ta wahalar bayan ba a neman musu eh, hanya mafi ala wanda zai kawo sauki gare su ga halin da suke ciki wannan masifa ma da ake ciki na corona duk wani abu da za su yi ya zama zamanto sun yi shi bisa kan tsari da la'akari da kuma halin da mutane suke ciki amma a wannan ƙari babu tausayi babu imani a cikinsa Allah ya sauke. Shin komi wannan ƙarin farashi zai haifar ga al'ummar ƙasa? Na zanta da farko ɗan kasuwa kuma ɗan tireda. sunana alhaji alimu zakariya to wani al'amari dai wani abu ne wanda mu mafi yawanci muna ganin kara tsadar rayuwa tun da daman ana cikin wani hali ana wayo wayo mafi yawancin talakawa abubuwa gaskiya sun yi tsada kwarai da gaske kayan masarufi ya yi tsada yadda ya kai to kuma karin wannan duk kwamfanonin da suke producing kayayyaki ta sun yi karin price saboda an kara kuɗin mai haka ma motoci masu transporter duka masu ɗaukan fasinja duk kaya dai zai kara kuɗi kayayyaki farashi zai sake karuwa to kaga za a kara kuka tsadar rayuwa za ta sake karuwa a gen kuma dama abubuwa da ya gashi ana cikin kuka kwarai da gaske to gaskiya da a ce dai gwamnati ta kara dubawa ta tausaya ko da za ka ƙara man da ya kamata ta yi hakuri ba yanzu ba a dan samu dan sassocin rayuwa tukun na su dan sassoka yawa saboda ya corona ta dan zama da aka yi gida mutane suna ihu wayo wayo akwai matsaloli sosai gaskiya dai in dai da gwamnati za ta sa jami'an ta su dan binciki halin da talakawanta suke ciki gaskiya akwai matsala babban matsala ma ba ai karama ba Rana Ahmed Salele Malfashi. Haba jama'a, ai a ce an yi wannan kari akwai matsala. dika duka ko wata ɗaya ba mu yi da faɗowa daga matsalar COVID-19 ba an sa mutane cikin gidaje sun zanna ba sana'a ba ba aikin wuri ba na baki mutane na zanzanne ba inda za ka je ta na talaka ma zai sa shi wannan mai arziki shi ne ke da bai da matsala amma duk abun da ka sani a nan cikin kasan nan sai ka ga ya tashi mai kosai sai ta canja farashi ta rage mai girma mai facin taya kan shi wannan ya buga ma iska sai ka sai ya ma karin kuɗi duk malukin da ka san da yana da wata sana'a wadda ta shahi wannan ma sai ya ce maka ya ƙara kuɗi kuɗin mota haya daga nan zuwa nan kuɗin yan kurkura sai ya tashi kuɗin yan express na mashin sai ya tashi zai ga ma kuɗin mai sun tashi wace irin rayuwa ce wannan amma masu ba shawarar nan ina ganin ba su man adalci mutane na amfani da wannan dama suna samun kuɗi na fita hankali ya kamata a diba al'amarinmu a taimaki mutane ba wai a ta azabtar da su ba kawai ta hikima shawarar da ake bada ba mai kyau bace tsakaninmu da Allah wannan abun da aka yi ba a yi daidai ba ya kamata a diba a taimaki jama'a a ƙarshe ra'ayin wani matashi ya sha bamban da nasu duk da cewa dai gwamnati bata ce komi ba game da karin farashin 'yan kasuwa sun canza farashin man su ya zuwa 148 karanci akan kowace lita wasu kuma ya kai har da 150 saura da me jama'a sun zira wa sarauta allah ido suna jiran abin da gwamnati za ta yi sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice ƙwallon kafar Juventus ta kasar Italiya ta nada Andrea Pirlo a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta da zai maye gurbin Maurizio Sarri. Ƙungiyar ta sallami Sarri ne a makon da ya gabata bayan zamansa na shekara ɗaya a ƙungiyar inda ya taimaka mata ta lashe gasar Siriya a karo na tara a jere. kurar ta dai ta biyo ne bayan fitar da kungiyar daga gasar zakarun turai a zagayen 'yan sha shida a ranar juma'ar da ta gabata filo mai shekaru 41 ya rattaba hannu a kwanta ragin shekara biyu da za ta karkare a shekara ta 2022 filo tsohon dan wasan kasar italiya da kungiyar ac milan shine mai horar da matasan 'yan wasan kungiyar 'yan kasa da shekaru 23 aikin da ya soma a makon da ya gabata a bangare ɗaya kuma kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta kasar jamus ta ce dan wasanta jadon sancho ba na sayarwa ba ne kuma ba inda zai je a wannan lokacin wannan na zuwa ne a daidai lokacin da manchester united ta ingila da ta daɗe tana zawarcin dan wasan take fatan kammala yarjejeniyar sayan dan wasan da dortmund to sai dai daraktan wasanni na kungiyar michael zork ya ce suna buƙatar ci gaba da zaman dan wasan a kungiyar tuni kuma da aka sanya sunan dan wasan mai shekaru ashirin a jerin 'yan wasan da za su yi atisaye a sansanin kungiyar da ke switzerland sancho ya koma kungiyar ta dortmund ne a shekara ta 2017 daga manchester city akan kuɗi fan miliyan goma to amma da farko dortmund ɗin ta nemi fan miliyan 100 domin sayar da shi to sai dai daga baya ta dakatar da duk wata tattaunawa da ta shafi sayar da ɗan wasan da manchester united to sai dai shi ko dan wasan kungiyar chelsea william ya tabbatar da cewa zai bar kungiyar a wannan kakar wasannin William ya bayyana wa manema labarai cewa lokaci yayi da zai gwamutsa domin fuskantar kalubale na gaba a wani wajen duk da yake ya bayyana gamsuwa da jin daɗin zaman da ya yi a Chelsea. Dan wasan dan ƙasar Brazil mai shekaru 32 ya koma Chelsea ne daga ƙungiyar Anzi a shekara ta 2013 ya kuma bugawa ƙungiyar wasanni har 339 inda ya sami lashe manyan gasanni biyar da suka hada da na Premier biyu da FA da kuma zakarun Turai. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. yau litinin shugaban amurka donald trump ya ce zai jawabi amincewa da sake tsayar da shi da jam'iyyar republican ta yi don takarar shugaban kasa daga fadar white house ko kuma daga wani filin da aka yi yakin basasa da ke gettysburg a jihar pennsylvania lura da yadda cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a sassan kasar tsakanin shugaba trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden waɗanda ake sa ran za su kara a zaben na uku ga watan nuwamba babu wanda yake da shirin yin jawabin amincewar a manyan tarukan jam'iyyun biyu kamar yadda aka saba yi a makon da ya gabata biden ya ce a ranar 20 ga watan agusta zai nashi jawabin daga gidansa da ke jihar delaware a maimakon a filin taron gangami da a baya aka shirya za a yi a birnin milwaukee da ke jihar wisconsin a yau litinin da janar na hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya ce akwai cin rai da matukar wuya dangane da alkalamin annobar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya doshi miliyan ashirin sannan adadin waɗanda ke mutuwa ya kai dubu ɗari bakwai da hamsin a wannan makon. To masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin hadiza kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kaɗa masu garba ke muku fatan alheri wasalam